الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kafin fara زامي زامي الدعاء ga ɗanmu wanda muka sha walima yanzu dan gidan alhaji hamza da aka ɗaura aurensa yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su albarka barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair Allah ya ba su zuriya mai albarka Allah ya sanya musu albarka a cikin wannan aure da ya hada su Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نظام تاشي درسي نستين دقاء أتكين كراتمنا نفر الورود على مراتب الصعود من أصول الفقه yau 18 ga watan jumadal ula hijira ta 1442 wadda ta yi daidai da biyu ga watan daya shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi baiti na 299 300 ba daya sai yanzu muka hain zo ji sulusi ba a sulusu a sulusu kafir <laughs> na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي وعده وبعد فيقول المصنف رحمه الله وربطه بالموجب العقلي حتم بوصف قد نعم <clears throat> يتي وربطه بالموجب العقلي wato rataya taklifi da almujibil aqli da wato a sharaɗi ko wanda yake na hankali hatmun wannan wajibi ne dole ne biwafqin qad ata jali qad ata jali wannan zai zamanto na'at ne na hatmun wajibi ne ya zo a bayyane biwafqin da wato ittifaki da haɗuwa ma'ana shi taklifi ya zamanto cewar an rataya shi da abin da yake wajabta shi ta fuskar hankali to wannan babu saɓani cewa wannan wajibi ne ba za ka yi mutum taklifi da cewar ya san abu ba idan ba shi da rai saboda haka tun da rayuwa sharaɗi ce ta samun ilimi saboda haka ba a taklifi sai ga wanda yake wato sharaɗin samar da abin da aka yi taklifi da shi ko sababin samar da aka yi ko sababin samar da aka kallafa shi da shi ya zamanto wato ya zamanto mumkin zai yiwu mm, duk da wannan cikin masail din a taklif ma layu ba kuma wannan kun ga kamar yadda a waccan baitin da ya ce alaihi fi taklifi bi shay'i ulim mujibuhu shar'an khilafun qad ulim akan sabanin da aka samu wajen hal yajibu tanjizu fi tamakkuni dinna mm, at-tanjiz ya zamanto wato taklifi ya haɗu da ya zamanto ya munajjar lokacin da ake taklifin kuma lokacin akwai kudura akwai tamakkuni akan akwai samun iko akan aiwatar da wannan abin da aka yi taklifin da shi to shine aka ce a a idan aka yi taklifi da abin da aka san cewar abin da yake wajabta shi ta fuskar shari'a babu shi ana yin wannan taklifin ko ba a yi wato shine kamar a ka yi ka kallafa ma mutum ya yi sallah a ta la'asar bayan lokacin ta bai shiga ba za a iya taklifi da shi ko ba za a iya ba ya shi ne yake kaga wannan a cikin almujibu shar'i tunda kaga ai shi lokacin sallah sababi ne na yinta ko kuma ka kallafa ma wanda ba shi da alwala ya ce sallah hmm? to a cikin matsala ta al-mujibu shar'i abinda yake sharaɗi ko sababi na shari'a akwai sabani amma al-mujibul aqli abinda yake sharaɗi ko sababi na hukuncin hankali to shi wannan babu sabani akan cewar a dole a rataye taklifi da mujibinsa ba za a kallafa ma mutum ya yi abin da yake babu sababinsa ba kamar yadda ba za a kallafa masa ya yi abin da ake sharɗantawa ba ba tare da ya samar da sharaɗi ɗin ba idan na hankali ne tunda kun san akwai al'asbab a shari'a akwai al'asbab alakliya akwai al'asbab al akwai al'asbab al'adiyya kowanne daga cikin waɗannan akwai al-mujib din su akwai abin da yake wajabta su na sababi ko sharadi to in na shari'a ne shine akwai sabani amma in na hankali ne babu sabani cewa dole sai an rataya su da wannan shi ko na shari'a abin da yasa saboda za a iya maka taklifin kayi yi almashrut ba tare da sharadin ba domin wannan zai kunshi kan cewar ka samar da sharadin shi kansa amma kaga kamar sababi ai kaga ba za ka iya samar da shi ba hmm? ba za a ce maka a wato ka ba da zakka a bayan baka da kuɗi ba a ce to dole sai kuma ka je ka nemo kuɗi don ka ba da zakka ko ba haka ba hmm. to me in haka ne to me fa'idar a ce maka a kallafa ka da abin da yake a sababinsa a ba mai ne a gare ka ba shine suka ce al jarabawa a ga kana da istidadi akan ka miƙa wuya ko ka baka da shi wanda yake shi kansa wannan matlab ne maslaha ce ta shari'a aiki ne na zuci na shi yasa to kun ga yanda asbabu shar'i yake sabawa sabawa da asbabul aqli to wannan shine kun ga yana da alaka da wancan baitin wa rabtuhu bil mujibil aqli hatmun bi wal hatmun bi waqtin qad ata jali na'am al mujibi bi kasri bi kasri jimi na'am al mujib da yace bil mujibil aqli al mujib bi kasri al jimi ay alladhi ismu fa'il min aujaba daidai ne ko ya zamanto sharadi ko sababi ko ne daga cikin su mujib ne shine yake wajabta abu ko ba haka ba duk da yake akwai bambanci tsakanin sharadi da sababi shi as-sabab aqwa min ash-shart na'am wa hadha al-bayt mutariz qawluhu as-sabiq to wannan baitin yana togace maganarsa ce wadda ta gabata في التكليف بشيء مهم موجبه شرعا خلاف قد علم wato akan wannan matsalar akwai sabani fi taklifi bi shay'i udima mujibuhu a cikin yin taklifi da abinda wato aka rasa abinda yake wajabta shi akwai shar'an na ta fuskar shari'a khilafun qad ulim wato akwai sabani wanda yake sananne ne wal ma'ana ma'anar wannan أن رفع التكليف لكل فرد بالموجب العقلي wato rataye taklifi ga kowane fardi ga kowane ɗaya cikin wato waɗanda ake musu a kowane ɗaya daga cikin mukallafai bil mujibil aqli a rataye wannan taklifin da abin da yake samar da shi ta fuskar hankali yake wajabta samuwarsa ta fuskar hankali kamar rayuwa ga ilimi kun ga rayuwa sababi ce ta ilimi tunda ba ta wanda ba shi da rayuwa ba zai yi a ce ya sani ba mm. kuma haka zalika kamar fahimtar zance ga wanda ake umarninsa to wannan al'amari ne wanda yake wanda yake wajibi ne bittifaqin da wato ittifaqi jaliyin aiwa bihun wato bayyananne shine babu saɓani a cikinsa tsakanin ma'abuta ilimi to wannan kunga a shartul aqli yace sabanin a shartul adi sabanin sharadi na al'ada ka gasli juz'i min ar-ras kamar wanke juz'i na kai ga domin wankewar fuska kaga a mutum ya wanke wani juz'i na kansa sharadi ne na wanke fuska dan ba za ka tabbatar ka wanke fuska ka gabaki ɗaya ba sai ka wanke wani juzu'i na kai shine za a tabbatar fuska ta cika amma wannan sharaɗi ne na al'ada bisa al'ada ce ta hukunta haka ba shari'a ce ta faɗa ba ba kuma hukunci ne na hankali ba tunda a hukuncin hankali ai za a iya samun alhaddul fasil tsakanin ka da fuska hmm, aklan za a iya samun wannan to amma saboda bisa al'ada abu ne wanda yake ta'azzar da wahala to sai ya zama to sharaɗi ne bisa al'ada kan cewa ba zai yiwu ka wanke fuskarka ba sai ka wanke juz'i na kanka to samun sa eh, samun shi a shartul adi wato ba sharaɗi bane a cikin ingancin yin taklifi da shi hmm, wannan ba sharaɗi bane tunda a ah, zai a ah, ah, ba sharaɗi ba ne na hankali zai iya yiwuwa ya zamanto an samu almashrut ba tare da wannan sharɗin ba wa in kana ma la yatimmu wajibu illa bihi wajiban duk da yake fa akwai matsalar wata matsalar da take da alaka da wannan ashartul adi domin abinda wajibi baya tabbata da shi sai da shi to shi ma fa yana zamantowa wajibi illa annahu la yunaqu bihi taklif sai dai ba a rataye taklifi da wannan dan haka ka ga sabanin da ake da shi kawai a cikin ashartu shar'i ne sharadi wanda yake na shari'a kamar yadda ka gani mm, a kansa ne kawai sabani yake amma ashartul aqli babu sabani a kansa ashartul adi shi ma wannan qaulan wahidan babu sabani akan cewa wato ba a taklifi da shi ba a rataye taklifi da shi na'am dukulu ni karahatin fi ma umir bihi bila qaidin wa faslin qad huzir na'am yace dukulu dhi karahatin fi ma umir bihi bila qaidin wa faslin qad huzir wato shigar dhi karaha abinda yake aka karhanta shi abinda aka kishi fi ma umir fima umira bihi a cikin abin da aka yi umarni da shi bila kaidin shi kuma wannan umarnin halin kasancewarsa ba tare da kaidi da ya fitar da al makruh din ba wa faslin ba kuma tare da wato samun jihar umarnin daban jihar kuma karhancin daban ba qad hubir to wannan wato an hana shi wato idan aka yi umarni kuma Abin da aka yi umarni da shi din nan yana da juzu'ai daga cikin juzu'an wannan abinda aka yi umarnin da shin waɗansu juzu'an an ƙi su in ma ta fuskar haramci wa in ma ta fuskar karaha ta zihiya to shi wannan wanda aka ƙi shi ɗin shigarsa cikin umarnin to fuzir wannan an ƙi shi asalin ba ya umarninsa ba saboda haka kamar kamar sallah fi auqatin nahi kaga sallah an yi umarni da ita ko amma yinta a cikin lokacin da aka hana kaga ta kunshi makruhi hmm? ko ba haka ba to an yi umarni da wannan sallar a wannan lokacin ko ba a yi ba hmm? an yi umarni da sallah bayan sallar la'asar ko ba yi umarni da sallah bayan sallar la'asar ba an yi umarni da sallah bayan sallah asuba ko ba yi umarni da sallah bayan sallah asuba ba duk da cewa umarni da sallah umarni ne mutlak ya zo hmm. to shine yake cewa shigar abin da aka ki a cikin abin da aka yi umarni da shi wannan kadhobir an hana shi saboda haka aslan ita sallah a bayan sallar azhar ko bayan sallar asar ba ya umarni da ita ba to in ko ba ya umarni da ita ba in kai kenan me matsayin wannan sallar ba ta yi ba bai umarni da ita ba ba ya umarni da ita ba <laughs> aslan to amma ya kayyade ce na fahuwa wato ka taimaka musu ko na wato amma sai ya kayyade da kan cewar bila qaidin shi ya to umarnin ba a kayyade wannan almuhar wato almakruh ba da aka cewa wannan umarnin banda lokaci kaza ko banda juz'i kaza in an fitar da shi to kaga sauran umarnin sauran umarnin shi wannan babu shakka ma kan cewa to kaga dama can aslan shi al-makruh bai ma shiga cikin umarnin ba tunda an fitar da shi da kaidi ko kuma ya zamanto bila fasul yana da jiha abinda suke ce masa jihatul amr da jihatul nahi wato jihar umarnin daban jihar hanin daban kamar a ce kai sallah kuma a ce kada kai sata kaga za ka iya yin sallah ba jihar sallah daban jihar sata daban to idan a cikin sallah kai sata kaga sallah da aka yi ba a umarce ka kan cewa kai sallah da za ka yi sata ba abinda dama aka umarce ka sallah ce so da kaga aljiha mun fakka hmm? to kamar as-salatu fi daril maqsuba kenan kaga sallah daban kwace kuma daban to saboda haka aslan wannan jiha wannan karhancin abinda aka din bai shiga cikin umarnin ba bai shiga cikin umarnin ba saboda haka kaga idan ya zamanto kan cewar jihar daban take kai sallah a waje wanda yake kuma an ya kunshi wannan sallar ta kunshi wani abu wanda yake makruhi ne wanda shari'a ta ki amma kuma jihar daban take jihar umarnin daban jihar hannun daban jihar da aka ki daban to nan ba zai tasiri akan umarnin ba to shi yasa yayi togace da bila qaidin wa faslin eh, na'am yani annal ma'mura bihi idza kana ba'd juz'iyatihi manhiyan anhu nahya tanzimin aw tahrim cewa yana nufi cewa abinda aka yi umarni da shi idan waɗansu juzu'ansa waɗansu ɓangarorinsa an wato an yi hani a kansu na hannun nan kuma ko hani ne na tanzihi wato na karhanci ko hani ne na haramci mhm. to wannan abin da aka yi hani da shi daga cikin juzu'an shi abin da aka yi umarnin da shi to ba ma ya shiga aslan a cikin abin da aka yi umarni da shi dama aslan ba ya umarni da shi ba amma da sharaɗi ya zamanto umarnin ba a ƙayyade shi ba da wani abin da yake shine makruhin wa mafu da ake fahimta da wannan shine wato idan aka ƙayyade al'umarnin da abin da yake wani abin da aka karhanta to kaga dama aslan wannan makruhin ba zai shiga ba ittifaqan tunda an kayyade shi an kayyade shi da wani almakruh umarni ne aka yi aka kayyade shi da wani almakruh shine wato kaga almakruh aslan ba a suranta ma shigarsa cikin alma'mur ba na'am kuma baya halatta mutum ya gabata wato ya gabata wajen aikata shi domin fuskantar ibadar da bata inganta ba haramun haramun ne dan ya zama to bid'a kenan kai ba ce kai ba kai ذكره المؤلف في الشرح عن shi al-mu'allif ash-shanqiti ya ambaci wannan fi sharhi a cikin sharhin sa nasrul wurud a nashrul bunud an zarkashi daga al-imam zarkashi a cikin al-bahrul muhit kenan bi sigatil ittifaq bi sigar ittifaqi az-zarkashi shafi'i ne taban والمراد بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الامر abin abinda ake nufi da al-makruh makruhin da bai shiga a cikin wato a umarni wanda yake sakakke ba ba tare da wani kaidi ba shi ne makruhi wanda yake ya kubuta daga rarrabewa ai wato rabuwa to wanda to abinda ake nufi alkhali wanda yake kubuta wanda yake kubutacce daga rarrabuwa daga al'infisal ma kana lahu jiha wanda yake da wata fuska ko kuma jiha guda biyu wanda yake tsakanin su akwai lazimtar juna to kaga kamar sallah a cikin kamar sallah a cikin lokutan da aka yi hani a yi sallah a cikin ta hujjatul qa'ilina bi adami wa hum jumhur to hujjar waɗanda suka ce hujjatul ƙa’ilin a manhiyar an fil auƙatul manhiyar an awqatil manhiya anha fiha fiha fil auƙatul manhiyar an ha fil auƙatul manhiyar an ha fi ha Eh, a cikinta a cikin al'auqat din kenan mm. yin sallah saboda haka hujjatul qa'ilin hujjatul qa'ilin bi adami dukhul hujjar waɗanda suka ce wato bata shiga ba wato ita yin sallah fil awqatil manhi an hadin bata shiga cikin al-ma'mur ba wa humul jumhur mm-hmm. kamar yanda shi al-mu'allif ya faɗa a cikin sharhin sa a nashrul bunud to hujjarsu shine ne makruh matlubun tarkuhu abinda aka abinda aka kishi abinda ake nema shine a bashi al matlubun tarkuhu neman barin sa ake yi Na yadkhulu ba zai shiga cikin abinda aka nema a aikata shi ba hmm. wa illa in ko ba haka ba sai zaman to abu guda daya abu guda ɗaya ya zamanto ana neman a aikata shi kuma ana neman a bar shi kuma ta jiha guda wannan ku tanakuf ne amma idan ya zamanto mai waɗansu jihohi ne kaga shi kenan sai a sami infisal ne taubihin al ɗin da yake faɗa <laughs> Na? Eh. to shi yasa to yanzu kaga aka assasa waɗannan ka'idodin to in kuma aka samu asar sun zo to sai ka ga an shiga kokarin ko a yi tawili <laughs> ko kuma su dai ba sa yadda ka'idar su ta rushe mm. <laughs> eh, saboda suna ganin kawa'id ne a akliya mm. eh, saboda haka sai ga ana kokarin kuma yi ma nasi tawili <laughs> mm. na'am ونفي صحة ونفي الأجر fi waqti kurhin lis-salati yajri na'am yace fa nafyu sihhatin wa nafyu al-ajri fi waqti kurhin lis yace fa dan haka korewar inganci wa nafyu al da korewar samun lada fi waqti kurhin lissalati ya jiri a wa a cikin lokacin da aka ƙi yin sallah ya jiri to wannan yana gudana wato wannan shine asarin wannan saɓani hmm. wato a wannan saɓani a cewar a adamu dukulu dil karaha wadda dukulu dil karaha fi ma umir rashin shigar zil karaha din a cikin abin da aka yi umarni da shi yana gudana a wajen korewar inganci da korewar rana a lada a yin sallah a lokacin da aka karhanta yin ta yana nufi wato wannan matsalar da zai kawo tana gudana a cikin matsalar rashin shigar abin da aka ki a cikin umarni wanda ba a yi masa kaidi ba ai wato wannan matsalar tana ginuwa a kansa cewa sallah idan aka yi ta a lokutan da aka hana yin sallah kamar bayan sallar asuba zuwa tsulo'ul shams da bayan la'asar ya zuwa ga faduwar rana wannan sallar ba za ta inganta ba kuma wanda ya ba za a bashi lada ba shi shine nafiyu sihhatin wa nafiyul ajri وإنما لم تصح في الأوقات المنهي عنها likharijin lazimin to abin da ya sa ba ta inganta ba a cikin lokutan da aka hana yin sallah saboda wani dalili ne wanda yake na waje wato ai kharij anis sala ba shi da alaka da sallar lazimin amma kuma mai lizimtar yin sallar mai lizimtar me lizimtar sallar ne shine lokaci mm. ai haka lokaci ba shi da alaka da sallah mm. amma yana lizimtar ta dan ba za a yi sallar ba sai a cikin lokaci fa mm. fasaduha bi fasad al-awqat al-lazimati laha bi ah. fi'liha fiha a ah, batin, wato bacin sallar saboda ɓacin lokutan ne wadda suka lizimce ta ta hanyar yin ta hanyar wato yin sallar a cikin wannan lokacin dan ba za ka yi sallar ba sai a lokaci to kuma sai ya to kan cewa shi kansa lokacin ya zama to bataccen lokaci ne eh, lokaci ne wanda yake fasid mm-hmm. to nan ya ce kuma su zamanto lazimin laha to ga fuskar me yasa lokuta suka zamanto lazimi ga ita sallar sabanin wurare wuraren yin sallah wurin yin sallah kaga shi ba lazimi ne gare ta ba amma lokaci zaka taba sallah ne in ba a lokaci ba hmm? ba zai yiwu ba saboda haka lokaci lazim laha dunal amakin na'am annahu yumkinu irtifa'u an-nahyi 'an nahyi an al domin hani gabarin wato yin sallah hali hani gabarin yin ta a waɗannan wuraren zai iya yiwuwa a ɗauke wannan hanin kafin a aikata sallar masalan alhammamat wurin da ake wanka tun da yanzu yadda ya zo a hadisin abisa aidin al na wurare bakwai da ba a sallah wanda hayya a faɗi a faɗi al'ardu kulluha masjid illa al-maqbaratu wal hammam to kaga to zai iya yiwuwa shi wannan hammam din gidan wankan ba zai iya yiwuwa a rushe shi ya zamanto masallaci ba saboda kaga bai zamanto lazimi ga yin sallah ba domin za a iya zai iya canzawa ya zamanto ba hammam din ba ويمكن فيها حال ايجاد الفعل نقله من ذلك المكان الى مكان اخر كما زي إيه يوا a halin lokacin da za a yi idan aka ce to ai ba za a jira watakila ai ba za a jira sai an canza banɗakin ya koma masallaci ba to lokacin da za a yi sallar ya zamanto cewa ya kusa yadda ba za a iya wato mayar da banɗakin ya koma masallaci ba to ai za a iya ɗaukan sallar daga nan wajen a kai ta wani wajen a ta Hmm? Hmm? min zalika amma ɗaya daga cikin waɗannan ba zai yiwu ba a cikin zamani hmm? in dai zamanin ya to ɓataccen zamani ne ba yadda za a yi ya to kan cewar an canza wannan zamanin za ka iya wata sallar in dai bayan sallar la'asar ne akwai sallar da za ka yi bayan sallar la'asar ta to ba bayan sallar la'asar ka yi ta ba amma kaga sallah a ban ɗaki a yanzu tsakanin azahar da la'asar za ka iya kin yin sallah banɗaki ka ake ka yi a wani waje saboda haka shine bambancin tsakanin almulazim da kuma ghairul mulazim mm, to shine ce fa fasaduha bi fasadil awqatil lazimati laha bi fi'liha fiha abin yasa sallar ta ɓaci saboda lokutan da ake yi a cikin ta wanda suka lizimce ta su ne suka ɓaci shi yasa don haka dole ɓacin ya tasarrubi ya zuwa ga ita sallar saboda abu ne wanda yake lazimi gare ta <laughs> ah, to wannan wancan kun ga wannan ya zo wajen a ah, ah, bila kaidin din kenan shine ya yi sa baitin da zai zo na nan gaba shine kuma bila fasli mhm, mai jiha mafaka ina ganin mu tsaya anan ai to ai saboda baitin wa za'ilal jumhuri dun tisabi yana da alaka da wannan baitin mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk